daga nan tehran sashen hausa na murya jamhuriyar musulunci ta iran ke magana da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to hakika ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga dufai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa dufai. Waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyu Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kHz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hular mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com Masu son ƙulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash Hausa TV channel ko kuma ta hanyar WhatsApp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari tara hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Masu sauraro kun kamo sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran ne a cikin shirin sa na yammaci zango na uku kuma na ƙarshe a wani ranar ta Juma'a. To a shirye-shiryen da muke dauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka haɗa da shirin ko kun san da saba leƙo mu wasu daga cikin maiman al'amura da suke faruwa a tsawon tarihi a kowace rana ta Allah. Daga nan akwai mu ɗauke da shiri na musamman dangane da watan azumin Ramalana sai kuma shirin mu na ƙarshe wanda zai kasance muryoyin masu saurare waɗannan da Allah su ne shirin abubuwan da zamu kawo muku ɗaya bayan ɗaya a cikin shirin namuna wannan yammacin da fatan kuma masu saurare za kasance tare da mu daga farkon shirin har ya zuwa sa nan da 'yan ɗakikoki masu zuwa lokaci ne da za a ji labaran duniya da ɗumuɗumansu. su To tare da sallama masu sauraro da fatan an sha ruwa lafiya, jerin shirshiren da muke ɗauke da nan tafe bayan na fara karanta muku labaran duniya. Iran ta yi kakkausar suka kan sabon takunkumin da Amurka ta kakabawa wasu kamfanoni na kasar da kuma ministan man fetur na kasar. kungiyar hamas ta sanar da amincewa da sakin wani dan amurka mai jinsiya ta isra'ila da kuma wasu gawarwaki hudu da take garkuwa da su kungiyar raya kasashen kudancin afirka ta sanar da dakatar da wa'adin dakarun wanzar zaman lafiya na yankin jamhuriyar demokaradiyyar congo To yanzu ga cikakkun labaran. Iran ta yi kakkausar suka kan sabon takunkuma da Amurka ta kakaba wa ministan man fetur na kasar Mohsen Paknejad da wasu hukumomi da shirin ruwa masu alaka da harkar fitar da ɗanyen man fetur na kasar. Tana mai cewa matakin ya keta doka da munafurci kuma daga Amurka. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar Ismail Bagaye ne ya bayyana hakan yau Juma'a. sa'o'i kaɗan bayan da ma'aikatar bitamalin amurka ta kakaba takunkumi kan ministan man fetur na ƙasar baknijad da wasu kamfanoni uku da ke da hannu a cinikin man iran a ƙasar sin mista bagai ya ce sabbin takunkumin na amurka sun karyata ikirarin da jami'an amurka suke yi kan aniyar su ta yin shawarwari tare da iran ya kuma ƙara da cewa munanan ayyukan da amurka ta yi da nufin kawo cikas ga mu'amalar tattalin arziki da cinikayya da iran da sauran ƙasashen duniya ya zama keta dokokin ƙasa da ƙasa da cinikayya cikin 'yanci kakakin ya ƙara da cewa matakin da amurka ta ɗauka na sanya wa ministan man fetur na ƙasar takunkumi ba zai iya yin wani tasiri ga ƙudurin ƙasa na kare 'yancin kai da martabar ƙasar da kuma ƙoƙarin samar da ci gabanta. Ƙungiyar Hamas ta sanar a yau Juma'a cewa ta shirya tsaf domin sakin wani ba Amurke ɗan Isra'ila da take garkuwa da shi tare da mayar da garoki a wani bangare, na tattauna yarjejeniyar sulhu da Isra'ila a zirin Gaza. Dama a jiya tawagar Hamas ta samu shawara daga masu shiga tsakani a ci gaba da tattaunawa. Wani shugaban ƙungiyar Hamas ya shaidawa kamfanin dalancin labaran Faransa na AFP cewa gawarwakin mutanen hudu na amurkawa ne da aka yi garkuwa da su sanarwa ta ce kungiyar ta tabbatar da cikakken shirin na fara tattaunawa da kuma cimma cikakkiyar yarjejeniya kan batutuwan da suka shafi kashi na biyu na yarjejeniyar ta buɗe wuta hakan na zuwa ne a duk lokacin da isra'ila ke ci gaba da kai hare-hare da kuma murkushe falastinawa a duk faɗin yankin yammacin gabar kogin jordan da ta mamaye amurkawa masu goyon bayan falastinu sun gudanar da gangami a unguwar manhattan a birnin new york don neman sakin mahmud khalil ɗaya daga cikin masu gwarmaya kan tafarkin samun 'yancin palestinawa kamfanin labaran ip na ƙasar iran ya bayyana cewa kan mahmud halila da kuma tsare shi ya ingiza matasa da dama amurka suka nuna goyon bayan su a gare shi wasu kuma suka fito zanga-zangar neman a sake shi mahmud halil dai ya kammala karatunsa ne a jami'ar columbia ta birnin new york sannan ya shahara da goyon bayan al'ummar palestino wanda haka yana da green card wanda ya ba shi damar zama a ƙasar amurka na dindindin amma a rahoton da suke fitowa gwamnatin ƙasar ta soke takardun nasa don ba su don ba da damar korar shi daga amurka gwamnatin shugaba trump dai ta soke eh, tallafin da take barwa take bawa jami'ar ta Colombia da ya kai nadalar dalar Amurka miliyan 400 saboda goyon bayan da ɗaliban jami'ar ke ba al'ummar Palestinu da kuma yadda malaman jami'ar ba sa ɗaukar wani mataki game da hana zanga-zangar da suke dangantawa da taƙin jinin Yahudawa a jami'ar ta Colombia. shugaban kasar rasha vladimir putin ya bada sanarwar amincewa da tsagaita buɗe wuta tsakanin ƙasarsa da kuma ukraine na tsawon kwanaki talatin wanda shugaban kasar amurka donald trump ya gabatar sai dai akwai buƙatar ƙarin bayani falla-falla kan yadda hakan zai kasance shafin yanar gizo na labarai afirka news ya nakalto shugaban yana faɗar haka a shi alhamis ya kuma ƙara da cewa akwai buƙatar a ƙara tattaunawa da abokan wato da kawayen rashar da kuma amurka don ƙara fayyace yadda tsagaita wutan zai kasance daga cikin abubuwan da za a tattauna a kai war wato sabawa yarjejeniyar da kuma matakan da za a ɗauka don hana hakan faruwar don hana faruwar hakan ko kuma idan ya faru irin matakai za a ɗauka sannan ya karar cewa shin ƙasar ukraine za ta yi amfani da waɗannan kwanaki talatin don ta ƙara tara makamai da kuma shirin fara sabon yaƙi ne wannan yana zuwa ne bayan da shugaban kasar ta ukraine volodymyr zelensky ya sanar da amince da shirin ta wutar da amurka ta gabatar a taron da ya yi da wakilan amurka a birnin shidda na kasar saudiya Ƙungiyar raya kasashen kudancin Afirka ta SADC ko wato SADC a takaice ta sanar da dakatar da wa'adin dakarun wanzar zaman lafiya na yankin jamhuriyar demokradiyyar Congo. a cikin wata sanarwar da aka fitar a wani taron koli na musamman na shugabannin kasashe da gwamnatoci ƙungiyar ta yankin ta ba da umarnin fara janye tawagar sadc a jamhuriyar demokradiyyar congo da aka yi wa lakabi da sami drc daga kasar. kana taron ya sake nana ta buƙatar samar da mafita ta siyasa da diplomasiya tare da dukkan bangarorin da suka hada da bangarorin daga kasar waje da na soja da waɗanda ba na soja ba a gabashin jamhur demokradiyyar congo domin dawo da zaman lafiya da tsaro da kwanciyar hankali ƙungiyar ta sarx dai ta tura tawagarta ta wannan zaman lafiya ne a watan disamba na shekarar 2023 inda aka tsawaita wa'adin da shekara guda a watan nuwamban bara yayin da ake cigaba da tashin hankula a yankin gabashin kasar a cikin watan janairu an kashe dakarun wazar zaman lafiya da dama da sami drc da majalisar ɗinkin duniya suka tura a lokacin arangamar da aka yi tsakanin dakarun gwamnatin jamhuriyar demokradiyyar congo da 'yan tawayen m23 ko kuma m23 to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan To da lama sauraron mu bayan labaran duniyar yanzu kuma lokaci ne na taskar mu ta shirye-shirye za mu zo muku da shirye-shiryen kuma da suka hada da shirin ko kun san shiri na musamman kan watan azumin ramadana sai kuma shirin muryoyin ku masu saurare da haka na cewa da ku a sha sauraro lafiya mu kwana lafiya daga nan birnin tehran ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau juma'a goma sha hudu ga watan maris din shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar wanda ya daidai da goma sha hudu ga watan ramadan na shekara ta dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da shida hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru dubu ɗaya da dari uku da saba'in da tara da suka gabata a rana irin ta yau wato goma sha hudu ga watan ramadan na shekara ta sittin da bakwai bayan hijira muhtar bin abu ubaida thakafi wanda ya jagoranci gungun mayaka masu neman ɗaukar fansar jinin imam hussein alaihi salam jikan manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akan waɗanda suka kashe shi a karbala shi ma ya yi shahada kafin wannan lokaci dai muktar sakafi yana daga cikin waɗanda suka yi wa muslim bin aqil jikarin imam hussein alaihi salam a kufa mu mubaya'a amma bayan shigowar ubaidullah bin ziyad a birnin kuba sai ya kama shi ya jefa shi gidan kaso sai kuma bayan shahadar imam hussein alaihi salam yar uwarsa matar abdullahi dan umar ta nema masa afuwa a wajen yazid dan muawiya kan a sake shi amma bayan mutuwar yazid dan muawiya ya tara mutane domin neman ɗaukar fansar jinin imam hussein alaihi salam ya kwace iko da garin kufa daga hannun 'yan barandan daular bani umayya har tsawon watanni goma sha takwas a lokacin ya kama da dama daga cikin waɗanda suka yaƙi imam hussein a karbala ya kuma zarta musu da hukunci wanda ya dace da ayyukan da suka aikata amma a rana irin ta yau wata goma sha hudu ga watan ramadan na shekara ta sittin da bakwai bayan hijirar manzan allah daga maka zuwa madina sojojin masu bin zubair bin al-awwam sun shiga birnin kopa kuma sun kwace iko da wannan birni daga hannun muhtar sakafi sannan kuma su kashe shi masu wurare ko kun san cewa shekaru 142 da suka gabata a rana irin ta yau wato 14 ga watan maris ɗin shekara ta 1883 carl heinrich marx masanin ilimin falsafa wanda ya kafa makarantar makisarci ya rasu an haifi karl marx ranar biyar ga watan mayu na shekarar takwas a cikin dangin yahudawa a jamus bayan kammala karatunsa a jami'ar bonn ya fara karatu a bangaren aikin jarida sannan kuma ya karanci falsafa da tattalin arziki sannan kuma ya riga buga mahangarsa da tunaninsa da ra'ayoyinsa karl marx ya tsara gishikan gurguzu guda uku waɗanda suka haɗa da falsafar jari hujja tattalin arziki da kuma ilimin zamantakewa kuma ta hanyar nazarin tarihin juyin halittar al'ummomi makarantar karl da mabiyanta wadda ita ce tushen aƙidar gurguzu ana kiranta da marxism falsafar marxism da ta gini ne a kan ɗaukar duk wani ci gaba na tattalin arziki da ma tarihi a matsayin sakamakon abubuwa na duniya karl yana adawa da tara jari a hannun mutane in tsiraru kamar yadda yake adawa da tsari na mulkin jari hujja a cikin wannan aƙida ta marx hanyar samar da tsari na gaskiya ita ce kafa tsarin haɗin gwiwa a cikin tattalin arziki da ƙara daraja aiki da mai gurbin aiki da jari a ƙida gurguzu bisa mahangar kalmax ta sami ɗimbin magoya baya a ƙasashe daban-daban a ƙarni na goma sha tara da kuma farkon ƙarni na ashirin kuma a babban taron ƙasa da ƙasa wanda aka yi na biyu wanda ya haɗa da jam'iyyun gurguzu na duniya a shekara ta 1907 mafi rinjaye suna tare da karl marx sannan kuma akan haka ne aka kafa tsarin tarayyar soviet bisa tunanin marx da aƙidarsa kuma shekaru da yawa ya jagoranci tsarin ma'aikata daga lokacin da tarayyar soviet ta ruguje a farkon shekarun 1990 karyar ra'ayoyi da hasashen karl marx sun bayyana ƙarara kuma sun tabbatar da rashin inganci na tunanin karl marx na tarihi. masu saurare ko kun san cewa shekaru 47 da suka gabata a rana irin ta yau goma sha hudu ga watan maris na shekara ta alif da da saba'in takwas sojin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila su haka kaddamar da farmaki a kan labanan bisa zargin cewa mayakan falasɗinawa suna kai farmaki a yankunan da ke wajen birnin tal aviv a yan wannan ta'asa dai baya ga kashe fararen hula masu tarin yawa a kasar labanan sojin yahudawan isra'ila sun mamaye kudancin kasar ta labanan har zuwa kogin litani saboda rashin albarkatun ruwa isra'ila ta kasance tana kokarin sace ruwa daga wannan kogi na litani na ƙasar labanan zuwa cikin yankunan ta mame na falastinawa bayan harin da sojojin haramtacciyar ƙasar isra'ila a kai a kudancin ƙasar labanan kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya fitar da wani ƙudiri mai lamba 425 inda ya buƙaci gaggauta janyewar sojojin gwamnatin yahudawan sahiyoniya daga ƙasar labanan baki ɗaya tare da tura dakaru dubu hudu zuwa yankin domin wanzar da zaman lafiya a ƙarƙashin lemar majalisar ɗinkin duniya to sai dai kuma kafin barin kudancin ƙasar ta labanin yahudawan sayoniya sun kafa wuta rundana ta sojojin haya ta cikin gida a ƙasar ta labanin ƙarƙashin jagorancin wani ɗan koren yahudawan sayoniya ɗin a ƙasar labanin mai suna sa'ad al-haddad shekara ta 1982 ne gwamnatin yahudawan sahiyuniya ta sake mamaye ƙasar labanan tare da mamaye kudancin ƙasar. fama a shekara ta dubu biyu sakamakon hare-hare da mayakan gwagwarmayar musulunci na hezbollah suka dinga kaiwa sojojin yahudawa babu kakkautawa wannan ya tilastawa sojojin yahudawan isra'ila ficewa daga yankin kudancin labanan babu shiri Bismillahir Rahmanir Rahim, jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum, barkan mu da warhaka da kuma sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na musamman dangane da watan azumin Ramadana mai albarka. Watan Ƙur'ani da a cikinsa ne karatun Ƙur'ani mai girma yake da muhimmanci da kuma matsayi da alfano mai yawa. Domin ko ba komi a cikin wannan wata ne aka sabkar da Alƙur'ani mai girma. to ko ba komi karanta alkur'ani a kowane lokaci yana da lada da tasiri a rayuwarmu ta yau da kullum kuma a rayuwarmu ta wannan duniya da kuma ganin sakamakon hakan a gobe kiyama kuma babu wani lokaci da ya fi dacewa mu karanta ƙur'ani da aiki da umarninsa ko haninsa kamar a cikin wannan wata na azumi da a cikinsa ne aka sabkar da wannan alkur'ani Domin jin muhimmancin da ke tattare da karatun Ƙur'ani na tuntuɓi Malam Sale Umar oroj da ke zaune a birnin kum na Jamhuriyar Musulunci ta Iran ga kuma bayanin da ya yi mana dangane da muhimmanci da kuma alfanun da ke tattare da kuma irin tanadin da za mu yi a cikin wannan wata mai albarka. اللهم صل وسلم وزد وبارك muhammad to madalla na gode malam tijani kamar yadda um, eh, ka yi ishara ko kuma ka nuna cikin maganar ka cewa wannan watan na azumi eh, cikin shi aka safkar da alkur'ani wato muhimmancin ƙur'ani cikin wannan ayar da ka karanta wato ah, a fasarce kenan ake gane ta wato inda Allah yake cewa shaharu ramadan allazi unzila fihi alquran wato Allah ya ambaci watan azumi um, sai ya ambaci watan azumi kaman dama mun riga mun san ƙur'ani ne eh, ana so a sanar da mu menene watan ramadan sai aka ce muna watan ramadan fa shine wannan da ƙur'ani ya sabka cikin shi wato wannan yake nuna babban mahimmanci na alƙur'ani wato wanda yake sanar da girman wannan wata shi kanshi alƙur'ani sannan kuma sai mun zo Allah ya ce muna eh, shi wannan watan fa damina ne eh, eh, eh, na alkur'ani mai girma wato aka ce muna damina sai mu je mu tambayi wato manoma idan damina ta gabato me suke yi abinda suke yi shine za su ba mu amsa shine za su je su yi sassabe duk wasu kayoyi da a cikin gonakinsu za su sassabe su wato duk wani dai abinda zai hana su wannan noman Eh, da zai hana su noma shuka su da kyau za su sassabe shi kuma in suka sassabe shi wannan ƙayoyin za su tara su wuri guda har su bushe in suka busar da su kuma har yau ba su barin su haka nan ƙona su suke yi to wannan yake nuna muna kenan wannan wata eh, muhimmanci shine aka ce shi ne fa aka safkar da alkur'ani ciki eh, mun zo kuma yake muna shi wannan wata damina ne ta alkur'ani mai tsarki to mu ma yanzu kenan in muna son mu shiga wannan watan eh, da wannan mahimmancin da alkur'ani yake da shi eh, cikin wannan wata ko kuma wajen wannan wata ya kamata mu ma mu yi kamar yadda masu gona suke saboda mun zo ya ce muna shi wannan wata eh, wato damina ce ta alkur'ani mai tsarki shi yasa kenan ya kamata mu ma wasu kayoyi da a cikin zukatan mu kamar kiyayya da juna ko kuma hassada ko kuma cin naman juna wato giba kenan ko kuma annabimanci wannan duka ya kamata mu sare su mu sassabe su mu tara su wuri guda mu kone su wato mu shiga wannan wata da wato eh, ainihin tsarkaka zuciya da kuma gaba fuskantar ubangiji maɗaukakin sarki sai mu sami mu karanta alkur'ani mai tsarki wanda aya aya da ta gabata ta nuna muna shaharu ramadan eh, watan ramadan fa shine wannan da aka tafkar da alkur'ani a ciki shahar ramadan allazi unzila fihi alquran wanda yake aya ta ci gaba da cewa can dai hudan linnas wa bayyinatun min alhuda wal furqan sannan wato kakin a shiga wannan karatun na alkur'ani abinda da yake babban abu muhimmi na cikin wannan watan da shi yake sanar da mu menene ramadan ya kamata mu tsarkake zukatanmu mu sami tsarkin zuciya kuma da na jikinmu kamar yadda Allah ubangiji subhanahu wataala ke foro mun Allah lokacin da ake safkar mishi da alkur'ani wa thiyabaka fatahir war rujuza fahjur wato cikin suratul mudassir kenan aka ce mu mun zo ya tsarkake eh, zuciyansa da kuma eh, wasu malamai suna cewa har kayansa ma ya kamata a tsarki wasu malamai suka ce a siya baka din nan zuciya ake nufi amma duka ana bukatan wannan tsarki na cike da waje warrujuza eh, fahajur wato aka ce ya kaurace ma duk wani gumki saboda za a safkan mishi da wannan alkur'ani cikin suratul muzammil aka ce za a safkan mishi da to magana mai nauyi to shi yake nuna wato kakin wannan maganar ta sabko a zuciya ya kamata a tsarkake zuciya a cire wannan kayoyin a ƙona sannan a tsarkake zuciya a tsarkake jiki a tsarkake zuciya kuma da da bin gumki miye gumki gumaka da yawa ne ba sai gumakan da wanda suke na itatuwa ba a asoran mu yana iya zama muna gumki sa'annan wato wata mata mijinta yana iya zama mata gumki ko kuma wani miji matar shi tana iya ta zama mishi gumki ko wani sarki mabiyan shi suna iya zama mishi gumki ko kuma su mabiya sarkin nasu ya zama musu gumki wato gumki shi dai ne abun da duk zai hana mutum ya bi eh, Allah ya bi hankalin shi kwaye aiki da hankalin shi wato shi ainihin ake cewa gumki eh, sai kuma shi ainihin karatun alkur'anin mai tsarki wanda bayan mun tsarkake Eh, jikin mu kaman su an yi alwala kaman an tsarkake zuciya sai a zo a fuskanci karatun alkur'ani mai tsarki a fara da kaman ta'awuz fa idza qara'ta alqur'ana fasta'iz billahi minash shaitanir rajim suratul nahl wato sura ta 16 aya ta 98 wato in zaka karanci alkur'ani ka nemi tsari daga shaidan wanda yake Allah ya jefar da shi daga rahmashi abu na biyu da alkur'ani yake nema mu yi cikin wannan karatun shine mu zan kalura lura ƙur'ani yake so ya ce muna wato tadabbur kenan eh, ayoyi da yawa suna ce muna mu yi eh, cikin karatu kuma shi karatu ya kasu kashi da yawa karatu ba shi kadai bane mu ɗauki takarda muna karantawa ta mu zo mu mu sami qur'ani mai girma mu ɗauka kaman wanda ba su san larabcin ma misali an fassara da ingilishi ko da faransanci ko kuma musulmi ne ma dan eh, china an fassara mishi qur'ani da shenuwanci ya kamata ya ɗauka ya karanta wannan fassarai wato wannan kallon wannan fassara ita ma karantawa zai sami lada eh, mai yawa sannan kuma har yau tambaya ita ma wani nau'i ne na karantawa in mutum bai sani ba ya tambayi malamai qur'ani in kanshi yana cewa fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun a tambayi masana cikin duk abun da ba a sani ba sannan shi ma kanshi ji wani nau'i ne na karantawa wato qur'ani yana cewa wa idza quri'a al-qur'anu fastami'u lahu eh, wa ansitu la'allakum turhamun wato in ana karanta qur'ani Eh, ku saurara mishi ku yi shuru in kuka yi haka ɗin nan za ku sami rahama ubangiji to sannan mu zo kuma ga ainihin karantawa eh, mutum yana karanta abin da ya sauƙaƙa mishi cikin Alƙur'ani mai tsarki wato ba zai ce ba shi yana iya ya karanta misali eh, rabin ƙur'ani ɗaya rana ko kuma wato ya tilasta ma kanshi dai yana iya wa laifi in ma aka sami wanda zai safke qur'ani a wini daya cikin ramadan ne ko wajen ramadan ne to cikin ramadan din zai fi saboda shine eh, wato damina alkur'ani lokacin da abinda muka sani kuwa lokacin damina komai aka shuka yana yana fitowa da kyau sannan ita ita karantawai eh, ita ma mutum ya karanta wato daidai abin da yake iyawa a ta malamai suna cewa wato in mutum bai iya karanta alkur'ani dukan shi ya kamata ya sami e, suratul ikhlas wato kul ya karanta ta so uku wato karanta kul lahu so uku ma yana e, daidai da wato sabki alkur'ani saboda malamai suka ce nan abin da ya sa hadisi ya ce haka wato shi kanshi alkur'ani aka kasa ayoyin shi kashi uku duka aka kasa qur'ani kashi uku kashi ɗaya ayoyin duka suna magana ne kan tauhidi ita kuma suratul ikhlas ita ta zo ta yi hulasar tauhidi gaba ɗaya da farko ta ce kul huwallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad sai kuma wasu malamai suka ce wato hatta ma idan mutum bai iya karanta kul huwallahu din yana iya koma gefe ya tafi ya ya zanka yin kalmar la ilaha illallah saboda ita kalmar la ilaha illallah din nan eh, kamar kamar ya ka juya kul huwallahu ne da yake kulhuwallahu ayoyi guda biyu na farko eh, suna kaman eh, tabbatarwa ne guda biyu na ƙarshe kuma suna korewa ne annafi wal isbat kenan guda tana cewa kulhuwallahu ahad eh, to allahu samad din sifan kulhuwallahu ahad duka ahad din ne to na ƙarshe kuma sai sai ta ce lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad wa lam yakun ahad kenan ken sama ga ahad nan wa lam yakul lahu ahad kenan kamar la ilaha illallah eh, kamar sun kuye ne ko kuma aksin ne na qul huwallahu ahad in mutum ce la ilaha kamar can lam yalid wa lam yulad ne nafi din eh, wa lam yakul lahu kufuwan ahad kamar duka nafi ne wannan kamar la ilaha din ne qul huwallahu ahad shine wato Eh, illallahu din to idan mutum bai iya karanta su kul ba sai ya sami yayi ta zikiri yayi ta jan la ilaha illallah muhammadu rasulullah to malam sale umar uruj ganin cewar kai bayani da kuma dalla dalla dangane da muhimmancin wannan lokaci na karatun alkur'ani a cikin wannan wata mai al'umma ko za ka yi mana nasiha dangane da yadda za mu rungumi karatun alkur'ani musamman a cikin wannan wata? Nasiha da zan ma na da farko eh, irin sannan zuwa ga 'yan uwana musulmi shine wato wa'annan ababe da muka karanto kamar yadda mun zo ya nuna muna watan azumi eh, damina ce ta alkur'ani mai tsarki wato ya kamata mu ciccire duk eh, wasu muyagun ababe da suke cikin zukatanmu kamar wanda muka ambato da kuma mu bi sharuɗan karanta alkur'ani kamar su kiyaye eh, tsarki na zuciya da sauransu mu karanta alkur'ani kada mu aje ƙurani gefe mu kama aiki da son ranmu saboda eh, shi ma alkur'ani yana ba mu labarin cewa ran kiyama mun zan Allah zai kai ƙaran mu mu musulmi mun bar ƙur'ani muna aiki da son ranmu ita ce aya take cewa qala rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura wato suratul furqan kenan sura ta 25 aya ta 30 inda mun zo zai kai karan musulmi yana cewa sun cewa alqur'ani mai girma wato sun bar shi kadai dai wato sai wata aya can take nuna wato wa afara'aita man ittakhadha ilaha huwa hawahu wato in muka bar alqur'ani muka bar abinda mun zo Allah karantar da mu kenan sai mu hau son ranmu sai mu bace duk sai mu rasa wannan duniyan kuma mu rasa lahira shi yasa yan eh, uwa musulmi ya kamata mu yi kokari mu komo mu alkur'ani mai tsarki mu rike shi da kyau mu rike wato sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi godiya ta musamman ga malam Sale Umar Uruj da ke birnin Qom na jamhuriyar musulunci ta Iran tare da fatan Allah ya ba mu karfi da ikon yin aiki da wannan nasiha da yi mana baki ɗaya kafin wani shirin ni tijani malam lawali da magaram da na shirya kuma na gabatar nake yi maku sallama amma sai a gyara zama domin sauraron addu'ar rana ta sha uku ga wata ramadan اللهم طهرني من الدنس والأقذار وصبرني فيهن على كائنات الأقدار ووفقني فيه للتغام وصحبة الأبرار بعونك يا غرة عين المساكين Ya Allah, ka tsarkake ni a cikinsa daga dauɗa da datti, ka kuma sanya min a cikinsa haƙuri da juriya da abubuwa da aka ƙaddara, kuma ka azurta ni a cikinsa da takawa da kuma zama da mutanen kirki. Da taimakonka ya masoyin marasa shi. صيامك يا رمضان محلى Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kHz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com Masu son ƙulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar WhatsApp a wannan lambar sifili sifili da takwas tara uku biyar shida hamsin sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan kurewa da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Hassan barka ne ke muku lalimar haban a cikin shirin da fatan kuma ana tafiyar da ibada cikin ƙoshin lafiya. To kamar yadda muka riga muka labarta muku al'ummar musulmin duniya na cigaba da azumtar watan Ramadana mai alfarma inda yanzu haka aka shiga zango na biyu ko kuma in ce goma na tsakiyar watan na ramadana to koya azumin ke wakana a wajajen ku shin 'yan kasuwa da hukumomi sun ji kiraye-kirayen naku gabanin azumin na sassauta farashi ko kuma ɗaukar mataki a game da yadda ake fuskantar tsadar kayayyakin ababen more rayuwa da na masarufi musamman a wannan watan na ramadana wannan shine maru'in namu a yau malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sashen Hausa na gidan rediyon muryar jamhuriyar Musulunci Hausa Rediyo da TV. Sunana Ibrahim Idomadake daga Awai a cikin jihar Nasarawa Arewa ta tsakiyar Najeriya kuma ma'aikaci a gidan rediyo ko Kodi Rediyo da TV International Abuja da ke watsa shirye-shiryensa a cikin harshen Fulfulde. so alhamdulillahi mun gode Allah da ya raya mu zuwa wannan lokaci na watan ramadana kuma a yau wasu suke kammala goma farko na watan ramadana gomomin da hausawa suka yi musu take da goma na marmari goma na tilas goma na dokin sallah to alhamdulillahi kamar mu dai yanda yake a nan najeriya ko na ce a nan karamar hukumar awai to alhamdulillahi daga kafin watan azumi ya shiga kayayyakin abinci sun sauka misali wanda talakawa suke hadawa da kansu wata suke nomawa kayayyakin noma kama daga dawa masara shinkafa da sauransu amman shinkafa ɓangaren mai ɓawo casacciya gerarriya ita kan da sauki-sauki kaɗan ne suka dage kuɗi amma idan mun duba da shinkafa ta ta sama buhun dubu ɗari amma yanzu ya koma tsakanin 60 da 50 assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatuhu gidan radio tehran fatan kowa da kowa na lafiya daga farko kuna tare da umaru musa mamba na masu kira da saurari to ba mu ci komi sai dai mu ce duka al'amura mu maisa al'amarin mu wajen allah allah shi ke maganin komi da wani magana dan kasuwa da wani magana wani duka mu mai da al'amarin mu wajen allah idan muka koma wajen allah komi mai sauki na in mun ka gyara zuciyarmu mun ka gyara halayenmu to sai ka ga komi ya zaka cikin sauki Allah dai ubangiji ya shige mana gaba Allah ya shige mana gaba dan a baka yau a baka gobe sai Allah Allah shi ɗaya na iya shi baka yau shi baka gobe amma duk wanda yace zai baka yau shi baka gobe ƙarya shi kai dan durar da ka zaka yau ka zaka gobe je bice ma za shi kai tika bida da kanka to Allah shi ne mai ba kowa Allah ubangiji ya hore mu kowa na shi Allah ya sare mu kowa kuma Allah ya sa mu gama wannan azumi lahiya daga kuna tare da umaru musa daga nyame sashen hausa na gidan radiyon jihohoren musulunci tehran mai magana samun haske dan matan limanci birnin jihohoren nijar dangance da wannan tambaya da kayan sambarka hukumomi da 'yan kasuwa sun shi kukan tabbas 'yan kasuwa sun shi kukan al'umma mun tabbatar tunda a nan mun ba ku labari farkon watan ramadan ka ya fara alassa biyu kalla sa ya mai da shinkawa akwai sha akwai wala shika goma sha biyu da rabi dubu kaga wannan ya kukan talakawa banda wanda yake cika mota da hatsi da masara da eh, maka a kai mutane bayan allah kyauta ire-iren su kuma da yawa wanda ni an yi ban sani ba eh, amma shi wannan na san da shekara abin da yake kenan kana yan kasuwa irin su alayi umaru gago irin su alayi na kiri irin su rabu dan caduwa irin su alayi sani gwanda tika na tabbatar da shi maradi wallahi suna kokarin su kwarai mu dai mun gode yan kasuwa an gode Allah saka su alheri sani sunan sali da dai sauran yan uwa baki daya to gaskiya da talakan jama'a maradi sun ji kukan kowa kanar da manya amma gwamnati lalle ba ta kuka mutane ba tunda wai maimakon ma ta kawo shinkawa ta koma kilo 100 ko 20 wai sai aka mai da sukari wai kilo 120 kasuwa ma 130 140 yau sukari ai in ba abinci sukari ya shawa to gaskiya yan kaza su ji kukan gwamnati dai bai karɓa kira ba saboda kamar godiya dai kwarai hasan barka daga tare da barka azza Allah saka maka alheri assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sunana Ibrahim mai wankin hula a garin godi a Kimba jihar Niger Demba ba matasan afirka reshen jihar neja gidan rediyon jamhuriyar musulunci ta iran muna muku fatan alkhairi musamman babban jagora hassan barka da fatan kana cikin ƙoshin lafiya allah karbi ibadunmu a ƙiƙanin gaskiya game da ainihin yan kasuwanninmu musamman na ƙasa ta najeriya mafi yawancin lokuta musamman na ibada irin wannan zaka ga kaman ba sa ƙaunar ladar da allah ke bayarwa game da samun sauƙin kayayyaki na amfani musamman kayan yara da kuma ainihin kayayyakin abincin da ake ci na yau da gobe saboda za ka ga gashi dai musamman bangaren kayan amfanin gona wanda mu talakawa muke nomawa abin ya faɗi ƙasa warwas amma bangaren kayan masarufi abin fa sai dai mu ce ina lillahi wa ina ilaihi raji'una maganar sauki babu kuma yan kasuwannin mu a zahiri dai a yanzu dai babu maganar sauki kuma babu maganar tausayi kuma muna kira gare su su ji tsoron Allah su sauko da sauran farashin kayayyaki yadda tallaka mai karamin karfi shi ma zai samu domin abin da zai ci da kuma abin da zai hidima sallah musamman bangaren kayayyakin yara muna fatan da cewa 'yan kasuwanninmu za su sa jin tsoron Allah a zakatansu su tausaya game da kasuwanci da suke domin su samu ribar ladar da ake samu Ibrahim Yawanci Huna a garin Maigode a kin jihar naija To masu sauraro kar dai a sha'afa cewa ana tare da shirin muryoyin ku masu sauraro daga nan sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta Iran muke zuwa muku. malami na gaba sai ka ja mu je Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu tare da musulunci suna na shugaba Iliya mai kanti da shayi garkin gaira. Hakikan wanka goma ta tsakiya da muka shiga hukumomi ko kuma 'yan kasuwa. To mu abin da muke kira nan ga Eh, al'umma musulmi kawai mu ci gaba da ibada mai roƙi ubangiji Allah ka mana sauki ya tausaya mana amma har ga Allah yanzu duk wanda ka jan cewa dan kasuwa ne zai tausaya ma ko kuma a ce wani zai zo tausaya ma to gaskiya da wuya lamari sai dai kawai mu ci gaba da addu'a mu ci gaba da wa kanmu addu'a da ƙasa gaba ki ɗaya kuma abin da ya mana zafi Allah ka kawo mana sanyin sa kuma ka ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci wannan ibada da muke yi Allah ubangiji ka karɓi ibadun mu Allah ka sa eh, ita ce sallar shiga aljannan mu Allah ka taimake mu da nagode tare mu da mutunci suna na shugaba Iliya mai kanti da shayi garkin daura. Eh alhamdulillahi sunana Nasiru Malam Falalo daga nan babban birnin Niamey ma'aikaci a Radio Sabuwar FM mai watsa shirye-shiryen ta bisa kan mita goma tara da biyar da dugo takwas. Alhamdulillahi alhamdulillahi muna yi wa hukumomi fatan alkhairi muna musu godiya da su da 'yan kasuwa muna musu jinjina ta fatan alkhairi Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya kare su ya sa albarka a rayuwarsu da albarka a rayuwarmu gabaki ɗaya Allah ya ɗaukaka mana rayuwa ya ɗaukaka mana musulunci a bisa kan kafirci Allah ya daƙala ya ƙara mana daraja gaba mu wallahi hukumomi da 'yan kasuwa sun karɓa kiran al'umma kuma sun ji saƙon al'umma yadda al'umma suka ce ya kamata 'yan kasuwa su tausaya a watan ramadana to 'yan kasuwa sun ji saƙon nan wallahi wallahi alhamdulillahi tare da gwamnati muna ma gwamnati gwamnati wannan tamu ta mulkin soji a nan kasar mu ta Nijar fata na alheri Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu sashen Hausa rediyo Jamhuriyar Musulunci ta Iran ina muku barka da yau barka mu da raka barka mu da shiga goma na biyu to mun je maudu'i Allah saka da alheri musamman Hassan barka muna muka fata alkhairi kai duk da sauran ma'aikatan sashen Hausa rediyo ta Iran ina muku barka fata alkhairi yan uwana na Najeriya da Nijar da duk inda kuke da na fadin duniya ina muku fata alkhairi ya eh, kwarai da gaske wannan maudu'in da kuka kawo muna gaskiya mu dai a Najeriya an samu sauƙin abubuwa sosai da sosai sai dai bangaren siga shi kan sukari gaskiya bai wani sauki ba gaskiya yana na yadda yake gaskiya sai ma karin da aka samu amma sauran abubuwa kan gaskiya farashi ya sauka sosai kuma mun gode Allah saka da alheri Allah kara kawo mana sauki ina mu kwari kuwa fatan alkhairi sunana Umar Abubakar daga Zaria Kaduna Sitan nigeria PRO na kungiyar Magal Fulbe na jihar Kaduna bin salam Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatuhu sashen Hausa jamhuriyar musulunci ta da farko dai mai magana Abdullahi Tela yaro mai ganin mutuncin maya daga daga dan malam jihar maradi malam hassan barka mana godiya da kuke ba mu dama mana to albarkacin bakin dangace da wannan maudu'i da kuka aza na tambaya da kuka yi mana bangaren azumi da sauki da sauƙaƙawa dangance da gwamnati da 'yan kasuwa sun yi kukan matalaka ko ya ake ciki to gaskiya wannan bangare mana yi ma Allah godiya alhamdulillahi alhamdulillahi gwamnati ta ji kukan talaka yan kasuwa su ma sun ji kukan talakawa saboda gaskiya a zahirin gaskiya ta kowane fanni kuma ta kowane bangare alhamdulillahi an samu sauki da sauƙaƙawa a dukkanin kasuwancin ƙasar Nijar duka gaba ɗaya gaskiya alhamdulillahi saboda Allah sai na ce mun ma Allah dubin godiya in dai ana kamantawa da irin hakan ga wannan yanayi to gaskiya za a ce fa gaskiya alhamdulillah tahiyawa tana yi kuma ubangiji Allah ya ƙara kawo mana sauki a dukkan lamuran mu Assalamu alaikum sashi na na Iran murya jamhuriyar musulunci ne magana su maɗaɗe da magaram a jamhuriyar Nijar. Eh gaskiya mu abu guda ne halin zikiri wanda da ya sauki ba gaskiya ɓangaren man fetur ya kamata gwamnati ya ƙara rage domin shi kanshi fan fetur yana ɗaya daga cikin abin da yake sa kayan masarufi tsara domin harkar transport ya shi kenan ya kamata a rage a ƙara rage mu farashin man fetur duk da cewa gaskiya sai rage a ba amma kuma gaskiya muna bukatar halu a ƙara rage mu domin talaka su siya da sauki domin su yi harkokinsu na yau da kullum na gode ku tashi na mai magana isu ne maɗattai da magaran a jamhuriyar nijar Ya hausa muryar jamhuriyar Basilati mai magana isu makeri maɗattai da magaran a jamhuriyar nijar kamar yadda kuka saka wannan mawuri hakika alhamdulillah shekarar bana ba shekara ba ce irin ta bayar da ta huce wanda lokacin azumin wata ramadan aka zo aka zura wa kama masarufi kuɗi alhamdulillah bana dai da sauki alhamdulillah dai kuma wani abin da ba a rasa ba hakika muna kira ga 'yan kasuwa da gwamnati da su kara matsakaimi wajen ganin cewa lalle kama masarufi ya yi sauƙi wanda talaka zai kara samun sauƙi rayuwa kuma muna kira da gwamnati gaskiya ya kamata ta kara rage wa farashin man fetur farashi ta kara rage mashi wanda talaka zai ɗan sayi da ragi domin ta da harkokin na yau da kullum saboda tsadar man fetur tana kara ƙarawa kama masarufi tsada na gode jamhuriyar musulunci magana isu makiri daga nan ta yi a jamhuriyar Nijar ku tashi la. Assalamu alaikum wa rahmatullah shafin Hausa Radio Tehran sunana Uda Mamadu a Jetkori a karamar hukumar Gidigir a jihar Zandar a jamhuriyar Nijar. A maurin da kuka sa na wannan mako dangance da eh, kayayyakin cimaka abin da ya shafi eh, kayan abinci. To ni dai a nan e za mu ce a'a tunda wani bangaren an samu saukin su wani bangaren kuma suna nan gidansu na jiya babban fatan da muke yi dai eh, muna roƙon allah subhanahu wataala ya ƙara sauwaƙa mana kuma masu yi don allah eh, 'yan kasuwanmu da shugabanninmu Allah ya ƙara ba su ƙoƙarin yin dan Allah wa'inda suke neman kayan duniya muna fatan Allah ya shirye su domin wannan wata ita ce watan rahama watan da ake nema a samu kuma muna fatan Allah ƙara su ma ƙasashen musulmi kuma Allah sa 'yan uwanmu musulmai su sa kishin son musulunci a zukatunsu na gode radio terror birnin kantagar hanga gaskiya bisa ga farashi mai rafusa ga abinci da ɗanyen abinci da hatsi da dawa da masara da shinkafa gaskiya alhamdulillah mu dai nan bayan ruwa gaskiya alhamdulillah tunda shekaran jiya dai shekaran jiya tsal na sai dan buhun shinkafa wannan da aka saidawa kilo 25 jika goma sha biyu jika goma sha biyu da ko sha biyar ne in baka da sha biyar baka ɗauka shi alhamdulillah kayan legim kuma wannan timati albasa dankali kwambetar kwambetar alhamdulillah ga nan kamar ƙasa aka watso shi da dala ka ɗari kana samun rabin kilo biyu timatir da dala goma sai ka samu timatir inda za ka amfani da ita da albasa albasa alhamdulillah mun gode mu Allah gaskiya bana gaskiya bana kaya sun yi arha legim legim ba bayan ruwa mun kusa gare su na muke gaskiya komi dai yayi arha alhamdulillah Allah shi mu gwamnatin mu albarka da ya tsawata 'yan kasuwa kuma su ma sun bi maganar da aka yi musu su yi sassabci ba su ƙara ba komi Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa Radio Tehran Jamhuriyar Musulunci sunana Muhammadu Dan Gari shugaba na fada mazajen daga ne a mai Nishar. Bugu da ƙari ma'aji na masu kira da shugare na Afirka. Eh hakika akwai 'yan kasuwa da suka ji kira suka yi kira Allah ya ce annabi ya ce malamai su sa ido akwai na bankatuwa control da fure kasuwa kasuwa ƙauye ƙauye lungu lungu sako sako eh, daga an zo a tambaye ka fure kamar ce gashi gashi an gani baka rage ba an so a hukunta ka gaba dai gaba dai Niger Allah ya bamu kwanciyar hankali cikin ƙasar mu da duk ƙasar musulmai Assalamu alaikum shafin Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran suna na Usman Dala Bushiri a jihar Damagaram cikin Jamhuriyar ta Nijar. Eh bisa hakikanin gaskiya za a cewa bangare na daya ko na biyu za a cewa an dan samu sosai kan yadda muke sayan eh, kayayyakin abinci maka musamman da kayayyakin masarufi wanda hakan wasu guraren gaskiya yanzu eh, ga yan kasuwar eh, har yanzu abubuwan da suke sayarwa a da hakkin ne yake har yanzu ba tare da sun rage ba musamman irin kayayyaki na lambu wanda mafi yawan mutane dai suna mu'amala da wannan bangaren abu musamman a cikin wannan wata na Ramadan wanda hakan muke kira ga su masu sai da kayayyakin lambu kayan ɗanye ya kamata su sauwaka domin al'umma da suke siyan kayayyakin buɗe baki domin albarkacin wannan wata mai girma kuma da wannan kira muke kira ga shugabanni duba da idan aka musu magana su 'yan kasuwa suna cewa eh haraji ko kuma abubuwan da ake karba ga hannayen su shi ke sa abubuwan da suke kawowa daga wasu gurare ko ta ƙasa suke ƙara kuɗaɗe eh muna kira ga shugabanni su sauƙaƙa musu ko kuma su ji tsoron Allah ya zama to sun sassauta al'umma albarkacin wannan wata mai girma na Ramadan wanda kowa yana rige-rigen neman lada a cikin mu da ƙarshe nake cewa suna na Usman Maidala Bosheri a jihar magaram cikin jamhuriyar ta Nijar a tashi lafiya mu da jamhuriyar musulunci ta Iran. To ma sauraron mu da hakan ne kuma muka kawo ƙarshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni Hassan Barka a gadas dan shirin kuma gabatar da shirin ke cewa bisalam a ci gaba da ibada cikin koshin lafiya.